yau sha biyu ga watan ramadan hijira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijiriya shiri da kuma uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya za mu tashi kan tafsirin mu na sotu ali imran a wannan masallaci na masjid imam ahmad bin hanbal akan aya ta بريده 40 نوعي صار عندي ترى ما تشوفوا بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين فنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين وبنجي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين a baya Allah subhanahu wa ta'ala ci gaba da bamu labarin iskar mutanen uhudu da yadda suka haɗa kafirai inda aka sha wahala a hannun kafiran ba don komai ba saboda cika baki da wasu daga cikin musulmi suka yi haka da wata niyya da wasu wanda suka zo da ita ta neman duniyar sama da abin da yake shi ne a manufa wanda neman lahira a wajen jihadi shi ne asali amma wasu sun fito ne da wata niyya ta duniya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya hada waɗannan laifuka nasu ya jarabce su da ƙarin laifin da kuma suka yi na saba umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam da suka yi akan dutse da yake zauna to sai Allah yake gaya mu musulmai duk da cewa akwai munafikai a tare da su waɗanda suke ta ƙoƙarin ziga su sai Allah subhanahu wataala dawo da lamarin zuwa gare su ce ya ayyuha allazina amanu ya ku ne suka ce masu imani in tusi'u allazina kafar. in dai za ku dinga yi makafirai ɗa'a. waɗanda suka kafirce ma Allah subhanahu wataala za ku dinga yi musu a akan abin da suke gaya musu na tsoratarwa da suke muku ko kuma abubuwan da suke gaya muku na barin taimakon addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuna yi musu da'a yau da kullum ku ce su yi kaza kuma ku yi ku ka za kuma ku bari yarju kuma ala qadikum za su mai da ku bayan diga da kuke da shi na musulunci tabbas inda kuke da shi za su mai da ku zuwa ga shakka gaske da kuke sai za su kai ku zuwa ga ƙarya shirye da kuke kan za su kai ku zuwa ga fata sai Allah yake nuna musulmai muminai haɗarin yin da'a da kafirai da koli da su da yarda da ababen da suke kira zuwa gare su Allah ta'ala ya hana musulmi bin wannan abu ya yi wanda zai na'amalu ya kunna suka zance masu imani in su sai kullazi na kafar in dai za ku yi makafirin da'a to yanzu kuma na kaji wallahi za su raba ku da addini fatar tsalibu khatirin za ku kuma waye gari kuna hasararru ba ku da duniyar ba ku da kuma lahira saboda ni saboda kun yi da'a ga kafirai shi kafiri a kullum kiyayya yake da shi tsakaninka da kai da shi saboda kai mutumi ne shi ba mutumi ba ne ka ni ƙauya shi ne ni ƙauya to yana hasadar kai akan gaskiya kake shi kuma an ce ya ke ya kuma san da sanin cewa akwai annabi da zai zuwa ƙarshen zamani wanda yana ci a labarinsa a cikin ashaura yana labarinsa a cikin injila amma ya imani ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda kiyayya da hasada wannan abubuwan da suka taru a cikin zuciyarsa ya sa ya ƙi bin annabi sallallahu alaihi wasallam to kai da ka bi annabin yana maka hasadar bin annabi da ka burinsa ka kafirce kamar yadda ya kafirce wadda lau ta kuna kama kafaru ba ta kunu sawa Allah ta'ala ce kafirai suna burin ku kafirce kamar yadda su ba su kafirce zai ku zama ɗaya kun fahimta da in zaka ka makafuri da'a zai raba ka da addini zai raba ka da addini kwata-kwata ya sa ka koma kana lalabe kamar ne shi ma san lalabe ya ce sai ya san ba ta tabbas ce to duk sanda musulmi Allah ya shirya da shi zuwa ga hanya mare kada aikin wani kafiri ya burge ka kar barnan ne barna ta burge ka domin duk mutumin da yake kan fata a kullum burin sai ga kowa yana tabbas kamar da mutum da yake kan shirya a kullum faɗi ta fi shi ba su fita kasa shi ne ga kowa ya zama shirya ba haka bane su haka ɓata ce kullum so yake ga ana ɓata idan mutum ɗan iska ne shi yanzu yana waƙa yana rawa so yake ga yanzu wa zai zai shi in ba wanda zai ga ya za a yi samu ɗan fitir ya kunna in ya kunna shi ke sai kowa shi ma ya zai shiga a lalace gaba ɗaya ya samu abokan halaka ya samu abokan tafiya wuta wannan burin ce ne duk wanda ya bata ya sai ka shi kadai shi yasa shugaban batattu gaba daya shedan wanda Allah ya tsire mu albarka kuma ya nesa shi da rahamar kokari yake kullum yana ƙawata muku laifi fa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum zai dinga ƙawata musu ayyukansu na farna ina gwada musu a kan jirgin yana gwada musu cewa to ayin dai barna ce ai ba za a raba kan barna ba dole ka ɗan saba ma Allah yau gobe ka tuba jibi ka saba gata ka tuba haka nan shi ɗan zai dinga gwada maka laifi tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala na gwada ba ai inna Allah ghafurur rahim Allah ne gafara ne sannan shi ne karanta maka laifi yana gwada ma to kai don ka zo yanzu ka ɗan saci akuya me ne laifin naka ga wanda ya zaci biliyan a gwamnati ga wanda ya kashe mutane an yi sulhu da shi ga wanda ya ka to don gaidan kaɗan yi wannan abin ne ne in aka je lahira ai kai kamar obasi in kama kawai za a ma wuce ka ne ba za a ma tsaya damuwa da naka laifin sai da karanta maka da laifin idan ya karanta maka laifin yana na maka aibaka aikata komai ba laifin ka ba bakin komai yake ba har ka ji ka gamsu cewa akwai manyan ogogi a gabana akwai su hamana akwai su ƙaruna akwai su birauna akwai waye akwai waye a ji laifukan ka bakai nasu ba to a haka shi ɗan zai daga cikin galaba a kanka har ya raba ka da addinin ka shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ki kalla bal rana ala qulubihim makani ya shi makaruhi in kai makaruhi yanzu to zuciyar ko na adam farace ta duk zuciyar kowa ce. idan kai makaruhi sai baki ya je dan daga cikin zuciyarka kana ƙara makaruhi sai baki ƙara daga kana karawa sai daga har ya zai zama za ka yi haramun ya je tarar da inda farin yake ya yi digon haramun ɗin amma ga ɗigon makaruhi sun fi shi yawa haka za ka zo kana yin haramun ɗin in ka ga wannan ƙaramin haramun ne gobe ka ɗan tsallaka wani babban haramun ɗin jizi ka ɗan je wajen ɗan matashin haramun ga ta ka je wajen balagaggen haram haka dai za ka ga zuciya ka yanzu ba ta kyamar zaɓa ma Allah har a wayi gari zuciyar ta ka wawo farin gaba ɗaya yanzu ta nuna ɗaya da baƙi gaba ɗayanta shi ne kan laban rana ala qulubihim ma ne yaktubun sai a zo a kalli zuciyarka babu wani nuri na imani a tare da ita idan mutum ya taɓa rasa ce ka duba wannan aikin kamar mara imani wanda ya wannan abun an yi kura da imani na'am sadda ya babu imani babu imani saboda zuciyar gaba daya ta bakance da saba ma Allah subhanahu wa ta'ala shedan yana ta galaba a kansa yana ta galaba a kansa yau ya jawo shi waje kasa, jibi ya tsawari yanzu ka duba abin da kana ganin shi ba komai ba muna tsawon rediyo kana jin labaru sai a tafi kiɗa ba wanda ke gina wani abu kuma sabo ne ana kallonsa nishaɗantarwa ilmantarwa da menene balma da menene faɗakarwa wata faɗakarwa wani nishaɗantarwa balma doka ce a dole in zaka bude gidan rediyo sai ka sa lokacin da zaka ware na wannan nishadantarwar a sa wata waka ta minti goma sha biyar ko da hausa ko da inyamuranci ko da turanci ai ta ji ai ta ji can kuma sai a dace to na sauraron mu kar ku gaji da mu barka mu da dawa nishadantar wani misali ka sa da sun halaka ka kawo masa haramun suna ji don suna jin kawai labarai sai ka je bari mu je kusurar bin lokaci ku kasance da akwatin akwatin menene rediyon ku kar ku je da nisa bari mu dan shakata da wannan me ya wa ne bizzani da istabi'ani kijeji ba ta sautin Allah wa sautin shaitan sautin Allah alqur'ani baya haduwa da waka a cikin zuciya kana nan zaka dinga dauka wannan babacin komai bane musulunci ya hana tabarruji musulunci ya hana kallon mace wadda ba matarka ba Allah ta'ala ce wa kullum kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum amma sai Allah ya ce maka ma zalika azka lakum wannan ne tsarki gare kin ba ka wannan to kai ba tsarkakake bane amma haka za ka zo ka dinga da'a da shedan ka da'a da kafirai sai ya dauko mace ita ce mai labaru ta zauna ta yi kwalliya ta jawo gashin nan ya koma bangaren nan tana mu ikkanta idanu kamar tsohuwar munafika tana labarai tana yi tana muku wani iskanci da karuwanci duk wannan wai wayewa ce sai kuma ka tsaka ta kallon awa daya ina magana ya gudu min abu sari ya kazo in ta zo yi sai ta ji a mutum dinki tana bayyana jikinta tana wane ne tana iskanci iri daban-daban can ta yi labaru a zaune in an jima can an tafi talla a nuna kuma ta dawo ta tsaya ta matsa kwankwaso ta ɗaga takalmi hai duk tana yi tana zewa tana dawowa wannan labarin ake so ko iska ake matar ake ka sani ko ko labarin ake ka sani in labarin ne a nemo kato mana ya baka labarin menene labari ne ba wani kanci bane samu amma duk wannan abin yanzu ya zama ruwan dare wani baya ma kallon sa a matsayin harama yau da zaka fito da matar ka kuna tafiya ga kana dan kakkar idanu kana kallon wata yarinya ta ji gishiri kana kallon ta tafi menene aba ka ta kallon mutane to amma da kira da kuma ku zo ku zama kuna kallon labarai ba komai wani ayi labari ne ake ka. da kai da kije za ku zo kuna kallon fim ba fa hijabi ake sa fim ba tsaraiki ne ba ake yi in mai tsiba ce ka sani in siririya ce ka sani in mai wace iri ce ka sani duk da kai da kuke kallo kuma ba ka jin cewa wannan hulmijin ta saba ma Allah ce a ai kallo muke yi shi kuna sama kafirai da sun cire ruhin imani a cikin zuciyarku sun cire addini a tare da ku sun raba ku da al'adar ku ta gaskiya kun yi musu da'a to sai za su raba ku da addinin ku ba sai za su zan kuna da kwarjini na addini ba su da in an zo magana kuɗi da kuɗi wahala da wahala ake magana amma sai ka gama shan uwar rana ka taro kuɗinka kana shigowa banki sai ka zo ga ɗan iskar in yamura farasal an ajita wai ita ce kan ofisa ɗinka ita ce kashiya ta yi wani eye lafi ta yi wani eh, menene sunan shi wannan abin wannan iska suke za a bakin na haka na hari na me suna shi jan baki lipstick me suna kana shigowa ya samu kaɗan murmushi sai ka je ga layi ka je ka gani banki layin inda mace take zama ce fi cika wajen mutane kowane munafikin Allah ta yanke zawa don take yana da kuɗi a kawai ya dinga buga waya blessing a duba mun kudin yanzu zubo ba dokom a cikin ba ima a cikin dole ga bukatun mutum duk wannan makirci ne ne hudawa da ma iskanci ne ta kwararsa. Wani dole sai mun yaki wannan ababen in za ka yi ɗanka makaranta ta boko ka tsaya ka kalli makaranta mai tarbiyya ba wani makarantar za a ja ɗauko ɗin iskan arna zo da tabarruji ka kai ɗanka suna koya mai wannan abu yana kallon sama bakin komai ba sadda zai je jami'a shi ma zai iya zuwa ya zauna da mace sadda za a tura shi sabis zai iya ɗaki ɗaya ma da mace saboda kai ka koya mai cewa yin wannan zama da wannan mutum ba laifi ne an ji an kaɗin yamara yana koyar ɗan karatu ka cire mai ruhin musulunci ka bar shi da shi ga dukkan duniya jama'a muna cikin matsala Allah duk wannan abin da muke a ce ga kafirai a ce ga kafirai mutum ya dage da wani ɗansa ya je turai ka kashi kasashen laraba mana ai ana boko mace. ai ana sai sai daga cikin abinda ne ba mu kwankwaso lokacin da ɗibi yara don zai karanto pilot jordan ne ne a cikin sakwai almajirai na mutum hudu duka sun zama sun zama sun zama aiki alhamdulillah suna tarbiyyar ta musulunci kuma ayyan pilot ne dukansu ai ana yi a turai ne amma a kai kasan musulmai ba wanda ya dawo da iska cikin su dari ba mu ga wanda ya dawo da iska ba su duk kalasin mu ne da muka zama university suka samu tuwa ne wasu first class sun zaɓi su je su ci gaba da yin wanke abin su je to ba dole bane fa sai ka zama ɗan iska shi ne za ta kai ɗan boko bane dukkan mu ɗan boko ne mun yi digiri a boko mun yi masters a boko muna PhD a boko duka ba mu zama yin iska ba karatun daban iskancin daban kamar yadda ko baka yi boko ban kare kuɗin daga so zama ɗan iska za ka zama ba wani bambanci tsakanin wani ɗan eh, iska ɗan boko ɗan iska wanda ba ɗan boko ba in iskan jirgi kan iskan jirgi amma in mutumin kirki za ka zama za ka jirgi karatu ka baka zama mutum ba ba dalili a cikin kai boko ko kai zama mai neman mata ko ka zama mai shaye-shaye ko ka zama wani ɗan iska da can mai wuta duk wannan ba dole bane ba dole ne karatu da bane daban da bane to karke ma kafin da'a ta kowace fuska karke mai da'a in ba ka zai raba kan addinin ka to za ka zo ga yanzu ana magana addini wani ya wannan malaman sun sun takura ƙauyawa ne to ai mu ba ƙauya ba ne da baka ji mu boko ba iya dai boko a cika da ba shi ne ba professor ba kwaki ba professor sai kada kana karantarwa jami'a za ka zama professor amma ko baka ji karantar ba jami'a za zama daga to duk muni to me boko mai kake na taɓa ogonin sakare wallahi a ce ko boko arziki ba bai ba ya ce mun wai ƙauyawa in ya yi magana biyu zai turanci in ya magana biyu zai turanci shi wanda muke tare shi yake malam shi wannan fa bai san muna turanci mace to kakka ka fashe ci gaba da kallon yana zage mu a ƙauyawa ustazai karka mai turanci mala ya kamata ya gane mun iya nake kakka mashi kakka mashi ai mu je a banza yi ne a yayin da mu muke mai kallon kuma da yake kallon mu ai mu muka kwale shi ba shi kwale ne kakka mai turanci kusa da shi menene wayan a cikin boko da muke taimaka farar da'a duk makarantar da kage yanzu turanci kawai ake saya ba wani ilimi da suke saya da wahala ka je ga makarantar da ake kashe kuɗi ga suna da laboratory da wahala ka je makarantar da za ka suna da library duk private school na ba ku da wannan illa kalilan ne to ne boko in ka cire science a cikin boko ba duk sun bitu ba ne to duk inda za ka je ga ana biyan kuɗi saboda yaro ya karatu to inda ake kashe kuɗi ne saboda kawai yi turanci an ja ɗauko ƙabilu suna koya mai magana burin mutanenmu in ka zo gidansu zai ga wance wani daɗi eh, welcome zai ce welcome mun chicken ya ce didn't jirgin your uncle Says, Uncle, good afternoon, good evening. Wow, what is your name? My name is Hannah. My name is... Wani iskancin larabci da gara, irin wani abin da gwam. Wallahi abin da ta kai mana. Kawai in suka yi turanci su, wow, what school are you? I'm school in so so school. Why, wonderful, which class are you? I'm KG3. A I'm za shi kare. Wallahi, wallahi. Shi ke nan ta ah, wonderful. let, me give you sweet. Oh, oh, I don't have, but let me give you money. You want to buy bad sweet. That's the only way, wait, wait, wait, wait. Can Kawai ka tafi. Tun wannan iyakar abin da muke kashewa ce a makarantun. Shi zami na gane tambaɗa ce sai nake cire yaran aboko. Kwasa kwasa na cire yaran aboko. Ni dai ba ni kallon na ce ba boko ba. Dan fiye ne. Ƙarya kake ce ba boko. science nake amma na ce saboda gara ce sai sun samu ilimin addini sai su koma suke wani saboda su dan boko abin da suke mana in muka bude islamiyoyi sai yaro sai zuwa kamun da shekaru ran asabar ladi a cikin hafi nan bata lokaci zai zai awa biyu a wajen mu ya gama sauran kuma yana ce ana koya mai turanci yana turanci ba shi ne abin da suke mana ba sun mu sai mu raba sai ni ma na cire musu awa biyu kan ku je ku koyi lesson na awa biyu sauran kuma tun safe har dare na mai da su makaranta allo je can su koyi qur'ani saboda kunya ka zo ni ustazu dana ba zai kama qur'ani ya kama wannan shine abun kunya ne a wurin ba abun kunya bane dan yaro na da iya turanci ba in ka je damani ba uban da iya turanci kuma sun iya sun iya boko in ka je china daga ta kama duk abin da muke fafutuka a gidajenmu jiya aka nuna mota talabijin ta naira miliyan hamsin da uku kuma daga china ta wuta wallahi tallahi naira miliyan hamsin da uku talabijin ce a gaban ka zai ganta a eh, in an gara masu ya batar da ita sai ta koma cikin wani kundu ta koma da remote za ta koma ciki in an tashi kunna sai a sake danna remote sai ta fito in an gama kallo ya ta koma ciki shi ce mu daga tare ko ba ka jin turanci sai shi ta inda ka je turanci turanci turanci sai aka ɗauka shi ne ilimi shi za yara mutum iya su surutu amma babu ilimi so in ka ba ma yaran ka ƙur'ani ba wani boko da zai shi duk wanda ya san mun yi jami'a da shi mu tambaye shi ni wallahi ba na wani halaka na shi karatun boko sai ga mutum ya zo za a jarabawa in gobe za a jarabawa cikin shekaran da mutum ne je jirgin bishiya ce riga ya rataye yana ta karatu ni kowar na shiga jami'a da aure na ma na shiga da haka banda lokacin wannan kan faɗa in za a jarabawa yau da yamma to da safe za a bani handa su yin karanta in na karanta sai yi shiga jarabawa ina daga cikin wanda za su fara fitowa da wani duk wanda ke kuke jami'a da suke baka labari in za a yi karatu gobe da safe ja jarabawa zan ɗauki hada waɗin in ji ba ni dai zan je laka ko ba zan yi masu ba amma duk abin da kake na kallon malami kuma sai gaba zan tambayi abin da ba zan yi in an ce a test ko a kamin wannan kam na shirya da duk abin da kake ni ba kuɗi na biya na je jami'a ne yi karatu da haka dole sai na gane in ban gane ba Allah ba ka kasa ba to na gane shi ke ni tafi kuma ni da na je ba turanci ba ta baka lokaci ba noman na je koya kuma sana'a kuma ka sai ba da larabci ake jaraba da turanci ake ko shi jara so in ka gama wannan sai ne sai waɗanda suka ne suka dinga zuwa makarantun kuɗi suka zo mana suna samun rabin wando ana yin black baby ana nan haka wasu irin manyan yara to mu ƙananan sai muka dinga bar wasu na ta spill over spill over spill over suna ta menene ba cikin boko ba duka jiya ma karatu ka gani ba ne a shi da sai ka rike yan mata sai ta sa ni kwankwamin mai gila irin na kallon rana duk wannan shi ne boko duk ba shi ne wannan yahudanci ne sai a raba ka da addini kuma lokacin da ake karatun ya ja ta yafi fi tsakon nan yana cin cin gong yana magana yana nuna maka ta shi kenan sai sa yaran mu sai faduwa ke a jarabawa idan ka je high level yanzu financial institute ko cbn ko wani waje mun je dependent project wallahi tallahi rama hausa ba ta ba sa iya sai daga inyamuri ya zo ya yi bitin project an ba shi project din biliyan biyar biliyan uku muku hausa mu wallahi ba mu iya samu wani sai in mun je mun buge-buge mu tukun an zo an yi wani turancin san za ci ok da ya da aiki a saurare mu ne abin da za mu yi mu samu ne za mu samu mu tsara shi sa ina jan hankalin mata da su da gama makaranta suna nan zaune a gidaje ku daina tunanin cewa wai gwamnati tana zuwa su ko mutane a ɗakin uwayen su ba su aikin gwamnati Allah ba su muku wannan duk wanda da zai karatun boko da zai karatun abin da in ya fito ba su ya nemi kowa aiki karka ji ka nemi kowa ya baka aiki ne ka yi karatun da in ka fito kai za ka ba mutane aiki ne ni ina da kamfani na ƙanƙasar tv ina ƙanƙasar tv ina ƙanƙasar tv dubu arba'in dubu hamsin a wata ɗaya dudu duk kuma jarin da za ka yi wani abu wallahi bai wuce ka kashe naira dubu ɗari wata wani abu ba wani abu a awa ɗaya na gama wannan aiki ba da wani tashin hankali ina iya zuwa in je in maka abubuwa daban-daban in yi consultancy daban-daban na dabbobi in yi maka na awaki in maka na tumaki in maka na raguna in maka na shanu in ma na kaji ina zuwa kuma in je in duba maka ya za a yi ka samu iri mai kyau ka za kai kaza a gonarka kuma duk wani ba shi ne profession ɗin ba ni ta tsanci likitan kafa ne to dole sai ka ji ka ita gidan za ka ba su da alaƙa dan ne za ka diga biye maka farai suna ta ɓata muku lokaci sai yanzu za ka yi boko wata kasha biya sun za ka yi boko wata kasha windi me zafi jama'a karatu daban iskanci daban ina nan ta muku wannan so ku dinga taimaka ma yaran mu da suke secondary school da yanzu a samu primary a unguwa a dinga buɗe wajajen da yara za su dinga inganta karatunsu yaro bai iya cin jarabawa ba ta ina zai je abincin jahil ba wallahi ba amma ku motivate in yaran da zama banza da suke a gida gwara su suna yin wani abuwa da iya amfani da su wani yaro ya taɓa kamun takardunsa tun daga nan ya je india cikin college sun concourse ya je masa da dawo yin wani kuku tare da manyan mutane na kan information technology ce kuma kai da saboda kana da kiki ka je har india ka dakana neman aiki kuma karfin information technology me ka koyo yace software yake uban me kake jira ku kar computer kar ilimi a kwalwaka wa kake jira zai zo baka aiki kai ba kake kare software in ni ne ne karatunka da tun ina tun ban fara gina gida maka kafin in da tun ina tun ban zo kayan arziki na dawo da su software za ka kike akwai aboki na adamu tare muke digiri yana oxford university yanzu abinda aka kashe masa don yi karatu phd a naira miliyan 170 shi ɗinsa tura ba sai duka ɗauke shi daga nan najeriya je wancan karatun ba sai dai tabbatar da kafin ya gama karatun ne ya biya wannan kuɗin mu in za mu yi sol service sai mu je site amma yanzu da wayar hannu yace wayar hannu da ita yake so yi invest din yadda za a yi a yi analyzing din facility status nan take a cikin sakat ya baka report sai dai tabbatar musu da zai wannan abin ya yi presentation ɗaya biyu har guda tara sannan suka yi ba shi da ya zo oxford university yana ta yi kira yake malar mu muke boko mu turanci ga kusa na zai yake abin da zan gani yanzu ni in ne sake a cikin oxford university wanda yake wajen ingila yake cikin ingila wala ba zai gaishe dan cikin ingila in ne sace abu kai da kike najeriya kai sace abinci ba kudi za ku gani yake nan a cikin boko to mutum sun da mu suka bar mu da iskanci da wando da cire botin na riga da tara su ma su kuma suna suna sa dan gilashin na suna ta kallan kallon kwamfuta suna ta karatun su kai zan baka shi kanki zubo ta rike karatu shi zan taɓa gaya muku university mu an taɓa dogon yara wanda suke da first class a ajin engineering za a doke su aiki ko da suka je kawai sai indiya da suka kallon su thank you first class thank you yes a cikin ka sai suka ajiye ni karfi a gaban su sai tambaye ka what is it what is the function of this why is it found iya tambayar ki uku amma ba za ka yi awa uku kuma kana amsa za ka yi awa uku wanda kana amsa duk yaran da suka je wannan yan ba wanda ya ci ka ce ka yi agri engineering the basic tool da za ka dinga wasan kura da shi ita ce tractor fatin da nasa gaba ba wanda ba za ka sani to kamar kai ne ka ce kai ƙwararren makaniki ne sai a zuwa ɗauko tayar mota a aje mai ta gaban ka ce maka mai sunan wannan ka ce baka sani ba kuma ƙwararren makaniki ne ina take baka sani ba ƙwararren makaniki ne kai me aikinta duk baka sani yi wa zai baka aiki ba dole a kora ka ba so wannan sa sakarcin da muke tafiya kan su jama'a ƙarfe ne ya ka ja ka ɗauko shi kana tsaya gaban tarakta shi ne kwanakta suna. shi ya ka ɗauko masu aka ajiyar, kuma tsabar mugunta ta yan biya wannan ba su ɗauki ƙarfe na ba duk wanda ya shiga in ya gani zai ka gaya ma abokan kafin da aka tambaye ka su shirya su ma kafin su saboda tsabar mugunta ba su canza ƙarfe ƙarafuna ne ga suna a gabansu da yawa amma suka ce ku bar wannan don mu gani kowa ya sani wallahi ba wani gani shi ɗan najeriya akwai cin takarda ya je ta karatu ya ta karatu ya ta hadda saboda ya zama tattalin a banza ka da shi ma ba application aini wallahi eh, na sun eh an ku ko suna ganin da ma za a samu kuɗi da ita tukunna ni ba wai zuwa ne in tara takardun banza ba kuɗi nake nema ne ni boko kawai samu kuɗi ba wai wani kawai na wuce kana dakta na banza ba ka da kofi an yi strike rigar ka ta koɗe na ne amma Allah sauke ina muke ne wai me ya kawo surutunan balillahu maulakum huwa khairun nasirina Allah ce ku in kuka yi masu da'a za su raba ku da addinin ku wallahi amma ku sani balillahu maulakum Allah shine majibincin lamarin ku huwa khairun nasirina Allah kuma shine mafi alkhairin mai taimako duk wanda Allah ta'ala ke mace shi ya rabauta wanda kuma Allah ya kyale shi ya fara Allah ta'ala zai talauke fi qulubil ladina kafaru ru'ban ma ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa ma'wahum an-nar wa bi'sa maswa zalimin waɗannan kafirai da kuka zuka yaki da su har kuke ganin sun samu galaba akan ku a ranar Uhudu Allah ta'ala ci ku kyale talauke fi da ladina kamar ru'ban za mu jefa tsoro a zukatan wanda suka kafirce mu Allah subhanahu wa ta'ala me yasa yanzu suna ganin sun samu galaba kan ko za su dawo tsara muku wani wala'ancin a'a tun da ku yanzu kun dawo kun bi Allah to su Allah zai dinga jefa mun tsoro saboda me zai jefa mun tsoro ma ashraku billahi saboda shirkar da suke ma Allah subhanahu wataala ai damar da suka samu nasara ma akan ku ku ne ku dan saka hanya kuka saba umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuka dinga burin mutuwa kuka dinga Allah kawo yaki Allah kawo yaki ba ku tsaya ku dinga neman taimako Allah ɗari bisa ɗari ba sai sa Allah ya jarabce ku yanzu da kun dawo daidai kun dawo kai imanin ku yanzu kuma su Allah ta'ala jefa mu tsoron ku saboda shirka da suke yi malamin yanzu bi subhana shirka da suke ma Allah Allah bai ce mai shirka ba suke mai shirka sannan kuma dalili na biyu da zai bai ba mun tsoron shine wa ma'awahumun na makomar waɗanda mutane da ke gidan wuta tun da ƴan wuta ne babu inda Allah ta'ala zai ba su galaba da nasara a kan Allah ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abuwa guda biyar daga cikinsu akwai jefa tsoro a cikin zuciyar abokan adawa kafin yaƙi da wata ɗaya Allah zai sanya mu tsoro da firgici na haɗuwa da al'ummar musulmai sai da Allah ta'ala ce wa uh, bi ta masu zalimi kir da mutane wanda suka zance azzalimai كان ولقد صدقكم الله ولقد صدقكم الله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين الله تعالى قال صدقكم الله وحده إذ تخصونهم بإذنه للي حقيقة الله تعالى شكا مقوع الأول إذ تخصونهم بإذنه يا ينبغو كذين كركشوا أن ننكافر بإذن الله سبحانه وتعالى حتى إذا فشلتم daga baya da kuka zo ka samu matsala wata na za'atu kuka dinga jayayya a tsakaninku fil amri akan al'amarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun kuka saba ma umarnin annabi da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya nuna muku abin da shi kuka dinga burin Allah ya ba ku din shine yaki Allah ta'ala ce minkum man yuridu dunya a cikin ku akwai ne ke san duniya minkum man yuridu al-akhirah a cikin kuma ko wanda yake son lahira summa sarafakum anhum liyabtaliyakum Allah ta'ala sai karkata da wannan kafiran akan ku dan ya jarabce ku wa laqad afa ankum hakika Allah ta'ala ya muku afwa wallahu dhu fadlin 'ala al-mu'minin Allah ya kasance ma'abuci falala ne ga mu'minai abin nufi da wannan ayar ita ce Allah ya ce wala qad wallahi hakika صدقكم الله وعده إذا أوصونه بإذنه taqsunahum bi idni Allah ya cika muku alƙawarin kuna ta burin Allah ya kawo kafiri Allah ya kawo kafiri to Allah ya cika alƙawarin kun yi karo da kafiran a farkon lamari ba ku saba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku haukan dutse ku zauna mutum hamsin da ya ɗaura kan dutse ma'arba ƙarƙashin jagorancin Abdullahi bin Jubair yake ku zauna nan duk abin da ko gari karku sauko in kun ga mun yi nasara karku sauko kun ga muna ɗibar ganima karku sauko in kun ga ana samun nasara kanmu karku sauko ku tabbata a inda kuke to a farkon lamari ba sauko ba annabi san da sabai sun fara karkasa kafirai an fara samun galaba akan kafirai to wannan alƙawarin Allah ya fara tabbata a wani lokaci kun fara karkashe su shine walaqad sadaqakum Allahu wa'dahu iz tahsunahum bi'izni lalle hakika alƙawarin Allah ya tabbata a gare ku yayin da kuka fara karkashe su da iznin Allah ta'ala hatta idza fashiltum sai da ku samu matsala ta tarwatsewa da kuka yanzu akan wannan dutse wa tanaza'tum fil amri kuka dinga jayayya tsakaninku wasu na cewa ai shi ke tunda an samu nasarar mu sauka ga zuciya ga ganima da mata an samu wasu na cewa a'a manzo Allah ba ya ce kar mu sauka annabi ya ana mu sauka wannan sabani yake tsakanin fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum tuhibbun kuka dinga saba ma manzo Allah sallallahu alaihi bayan an nuna muku abin da kuke son ku na yaki da kuke cewa Allah kawo yaki Allah ka ci gashi Allah ka yaki Allah ya kawo yaki to kuma gashin kun saba da haka sai Allah ta'ala ce a nan ce sai ka gaya masa laifin su min kun manyan yuri duniya akwai wani duniya ta ta kawo shi yanzu yana ganin fara samu ganima sai san ko da kan umarnin manzan Allah sallallahu alaihi sallam. da aka saukowa kibar ganima ta sa duk abin da ya same su a lokacin ya same su min kun manyan yuri akhirah akwai da ko bai sauko ba lahira yake nema shi shahadar yake nema umarnin Allah subhanahu wa ta'ala yake bi da umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ka ba sauko da kan wannan dutsen ba su kaga kenan an samu rabuwa gida biyu wasu na neman duniyar wasu kuma suna neman mai lahira sun masarafa kuma an hun yabtare ku Allah Ta'ala ya karkato da su daga gare ku don ya garace ku a gane suwaye masu son duniyar suwaye kuma masu lahira a cikin suwaye masu shahada su waye kuma suke yin abin da gangan jarabawar Allah yanzu zo ba makawa da rita bayan Allah ta'ala ya jarabce sai ce wala kad afa anku wallahi hakika Allah ya gafarta sama. Allah ya muku afwa wallahu zu fadli ala almu'minin Allah ma abuci fallani ga mu'minai Allah ya zargi sahabbai cewa sun yi laifi sun saba to hikimar Allah dan ya ba mu sabon zakariya sabon annabi zakariya bai bari wani harafi ya ƙara shigowa wajen mafaci sai da ya gabata musu dan duk wanda zai je jage su ya aibata su su ya ƙara su aya ƙara su aya ba wai maganar sai ka je can yawo cikin alƙur'ani ta samu wata aya bane nan take Allah ce wala qad afa anku wallahi hakika Allah ya yaki mu ya muku afwa daga duk munafikin da zai zagi sabon annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sun gudu a wajen yaki to ya sani kuma Allah ya ce ya gafarta musu ina magana zagi ina magana dan shi'a yanzu magana a Qur'ani ma Allah yake ai sun gudu ga a Qur'ani kuma Allah yake ce ya ji musu sai me bakin arne ne bakar aqida mai bakar manufa ga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin dan shi'a kana jin dadi ga shi Allah ta'ala ce sun gudu to kuma muna jin dadin mabiya maka yana cewa sun gudu kuma ce ya fi wa haka malaifin wa ya ce ya fi to ya zaka yi qul mutu bi kayzikum sai dai arni dan shi'a ya mutu sai dai ka mutu da bakin ciki shi yasa wani daga iraq irin dafaffun arna'in shi'an nan ya zo makka yana zuwa makka sai ya zo bayan ya gama duk abin da zai yi sai tarar da wasu mutane da suke suna can zaune Ya suwa ya wancan sai jawo zuga ya ka cancan ƙwarar shawa ne sai yana zuwa sai ce waye da kijin aka sha bulagin umar sai kina sun maka tambaya guda uku ka ji tsoron Allah kuma ka amsa mu daga cikin tabbai ta farko shine shin ka san cewa sayyidina Usman a ranar yaki ya gudu ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kwarai ka shin ka san ya gama tambayoyin sa sai ce to alhamdulillah shi ke da jiya ne sai Allah bin wani kariya kake dawo wallahi Allah ba kai ka dawo yace tambayar ka dangane da cewa sayyidina Usman ya gudu a ranar yakin tabbas ya gudu amma kuma Allah ta'ala ce ya gafarta musu to ya zaka sai dai ka koma gida da shi an cinka amma ba za ka amana shi Allah amma ba za ka hatta da tsakanin sahabbai tsakanin Abdurrahman bin Auf da Usman bin Affan fatara na magana ta shiga tsakanin su an yi ta tabbaci sai na Abdurrahman bin Auf ya fadawa sai na Usman yace ni dan badar ne kai baka ji yakin badar ba sannan ni na halarci sulhun hudaybiya bai'atul ridwan kai a karkashin bishiya لقد صدق الله ورسوله لقد صدقكم الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر فعلموا في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتاة قريبا kai ko baka nan ni ban gudu ba a ranar uhudu ba kai kuma ka gudu sai sai na usman ya ce mace gaskiya ne duk abin da ka faɗi haka ne ita ma kuma kana ina za a tafi badar din manzalar Allah zai ce mun zauna ka jinya matarka ni yar annabi ce a hannuna Allah da sanar kai kuma kai menene a hannunka ni yar annabi ce a hannuna kuma da aka je ka dawo ya kin fata kai da kaji aka yi wahala da kai ni sai da annabi dauki na waka soye ni saboda ya san ba wani in zuwa ne ba ya sai ce tsayin jinya jinin annabi ce a hannuna kai ka taba wurin yar annabi to wan zero kenan ko yace da aka je bai a ridwan da yake magana kowa ya ki yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi Makka dan yaje ga makafare ba ya ki aka zo Umar aka zo hmm. ni kai na ke shahada manzo Allah tura garin Makka ina zuwa kuma suka ce in yi bawafi nace ba zan yi ba wallahi sai dai annabi ya bawafi amma ni ba zan yi ba suka ce kai na ne dan uwan mu ne na gida ne yace wallahi ba zan yi ba sai annabi ya yi kafin in dawo labari ya kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ai an kashe Usman manzo Allah ya tashi yayi ba mutane suka taru yace wallahi sun tsokalo abin da kuma za mu iyale su labari ya zo muna an kashe Usman kowa ya mu baya za mu shiga makka mu yaƙe su ko ba makami kowa ya kawo hannunsa kowa ya zo mu manzala su zulan cafa mutum dubu da ɗari hudu hadisin jabir bin abdullahi kowa ya ce ba ya ana ka ya rasulullah ba ya ana ka ya rasulullah ba ya ana ka ya rasulullah kowa ya zo gaisa da Allah ya miƙa hannunsa kowa sai da zo kai sa da manzon sallallahu alaihi za a shiga makka ya ci ko ba makani danye haka za a dinga cin kafare yi wallahi shi sahabi bayan annabi mai magana ba wasa ba ba ya tsara wa kowa inda umarni annabi yana gama sai manzon sallallahu alaihi ga hannunsa wannan sai buga akan wannan yace wannan hannun Usman ne shi ma ya yi mubaya a shiga a yaƙi mutanen maka ko ba makani yace kai ba hannunka ne kaje ka sa a hannun annabi shi ko annabi ne ɗauko hannun ke buga ɗaya hannun ke ce wannan ni ne a madadi na ka kai wani da tawa kana biyar magana ka kai ni ba nan annabi ne ba a matsayin hannun na ba haka annabi ke kai ba kawai haka annabi ya maka yi ni ka hannu kai haka aka fi an yi da kai to ni ko annabi ne buga gaba ɗaya kai za ka kai annabi da annabi ne yace kuma ya za ka da ni ya ce a uhudu ya eh, mun gudu kai baka gudu ba ba laifi muka yi ba sai karanto mata sun masara hukum an hum liyabtaliyakum wala qad afa ankum Allah zu fadna ala mun yake ya zaka ya ce da Allah ya mana sai Abdurrahman bin Auf ya ne ne ka to ka kama kanka mu na musamman ne to duk bakin cikin ɗan shi'a Allah ya fi masabar duk inda Allah ya zarga sabon Allah sallallahu alaihi wasallam bai Allah shi ayar ba sai da ya fata maka sai Qur'ani ka yawo in ka samu da ka zarge ba shi an yaji musu kawo kamo shi to kada wannan shi a tsara maka wata barazana ita muka yi sabbai sun yi laifi Allah ya tuna masa su ya Qur'ani sai ka shi Qur'ani kuma Allah ya raba masa su da a cire salisi ne a bible shi ne sai magana ana neman sufar sha'arar amma ƙur'ani ba ya da wani abu inda Allah ya zargi sabbin kuma ƙyali kuma yin cewa ya gafarta musu duk abin da kuma Allah ya gaya masa sahabbai ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna تعال حتى علم ثلاثة كلا إنها ترجع duk inda Allah ta'ala ya ce malin sassanan kaza sai bai ba mu annin uzuri ki afallahu anka bima azin salam an in zargi ne an zargi annin sassanan kuma an ba shi uzuri haka duk sabai an zarge su kuma an ba su uzuri ta qur'ani saka mai kyakkyawar aqida bai da fargaba wacce za a ci ce ga roto an kaza to sun yi kuma an ce ya yafi mutu laifin Allah aka yi wa ya ce kuma ta ce kuma aljanna ta ce ba ku jumuwar ka a cikinta ya za ka yi ɗan eh, shi ya gare ka mutu da bakin kullum mutu bai da yi sai dai ku mutu da bakin rawanin kwallon ka sa rawani in ya kai ran about din garinku saboda a abar zaman ka ayatul layi to dai Allah ya fi masa habban Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma da zafi da su amin watan shi sahabi da bani sai Allah ce musu in tusiduna wa tarhuna ala ahadin والرسول تعيدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ماذا كان حيركو؟ ثم أثناء تلك هو وقف الوردين لأجينا نرى جبو جبو لأفاك مثل الخير الشفاير واحد <coughs> تاجئ المكمل لهم كفاليسون كما تنتبو لها نجيريا wanda duk wata za su gaba da wannan naira dubu dubu? duk bajet ɗin mu ba zai wuce wannan miliyan goma sha biyu ba a shekara abinda duk za a yi ba za mu wuce nan insha Allah ta'ala sai muka samu ƙari mu fasa aikin har kuma ta mun ɗauko mutane mun kawo su nan su zauna don su ci gaba da karatu waɗanda suka musulunci yayin suka musulunta shaidar mutum a ƙaramin aiki ne shaidar mutane ba ƙaramin aiki ne haka muna son mutane su ba mu goyon baya akan wani aikin da muke yi saboda mu ci gaba ɗaukar wani ɗawainiyar ta al'ummar da muke tagiɗin mu su yi shekara biyar a tare da mu zuwa shida kowa ya samu karatu na addini da sana'a ya yi karatun zamani sannan za su iya komawa can garuruwansu su ci gaba da karatar da yan'uwansu wannan aikin alkhairi suna da wahala yau da kullum kuma sai Allah mutum ɗaya kuma baya iya komai inda mutum ɗaya muka dogara ran da babu shi ya zamu to aikin musulunci ya kamata ce akwai tsari a kansa wanda ko ba kowa ba zai tsaya zai tafi bayan su muna sake ko shelantawa muna neman mutum ashirin kadai wanda duk wanda ya san zai iya a kaf najeriya da ka bugo wayar aka ce ma an cika mutum ashirin nan to shi kenan na tsaya su kuma wanda mutum ashirin ɗin so muke yi kowa ya neman mutum biyar biyar a ƙarshen sa wanda a duk wata zai karɓo naira dubu dubu a hannun waɗannan mutane kaga zai kawo nawa kenan dubu shida to duk wata za a da naira dubu ɗari da goma wannan mutum ishirin zalla kawai mun gaya muku yanzu mun daina zuwa gidan kowa muna mai karaman murya muna neman taimakon wani alaji yana gaggiya muna kuje ku da kuje duk mu za mu sace wannan muna da izzar mu ta musulunci ba maula muka je ba wacce muka yi je a bamu kaya mu sa ba ko a bamu abinci a addini za a yi maka duk wanda zai iya shi ma yana da abokansa na arziki ko a ofis ko a kasuwa da za ka ce mutum biyar duk wata ko a ka naira dubu dubu ka tura da wannan kuɗin kai ma mutum ashirin kaɗai sun kasu wannan miliyan ɗaya da dubu ɗari ka isa kuma a kashi duk karatun da za a ɗauka shi ba wani ɓoye-ɓoye ba wani neman a ce sai an tara wani kuɗi da yawa mutum ashirin su ma aka samu su ne plan b plan b na wannan program ɗin da ka bugo malam ya waya ce to mutum ashirin nan fasin cika ka yi haƙuri a cikin najeriya mutum ashirin kaɗai muke su su ma su ɗauki wannan rajaba za ka iya kawo mutum biyar da ka ga wani ashirin ɗin suna kawo mutum ɗari a ƙarƙashin su ko to duk wanda za su ce wannan in wancan ne yana dubu dubu za ka ci gaban sawa ci gaban sawa in za ka iya neman mutum biyar zalla ko a gidanku da kai da matarka da 'ya'yanka da yannanka da kannanka ko a wajen aikinku to kai ma za ka iya buga malam tafiya a kan wannan lamba ta 091 6222 guda uku sai 70 sai kuma 26 lambar account din kuma 00 guda biyu 10966 800 guda biyu jaiz bank imam ahmad bin hanbal general enterprise ita sadaka da maulan masu zamanin san da ita ba irin sadakar na mutu da kullum sai an agaji sun tashi da hula a cikin masallaci ana samun ɗari uku da saba'in da biyar wannan akwatin na gani an sami irin balagaggen kwaɗan nan ɗan ɗari bakwai da hamsin aka buɗe ga naira saba'in aka sa cikin akwatin ga akwatin kwaɗan ma ba da kuɗin kuma kullum tsammani ake ana ba da kuɗi muna tafiya da tsari jama'a ba za mu dinga wuce bukatunmu ba kuma ba za mu dinga wuce bajetin mu ko gwamnatin jiha ta tafiya ne tarayya akan bajetin ta dan mun zama da tsayayyun mutane wanda duk abin da ake su kuma su ga jiya za su yi ba su information ga wanda ka karɓo kuɗinsa sa cewa ga fa abin da ake da kuɗin ka to kowa ya samu nutsuwa cikin zuci da muka rasa yanzu a ƙasar nan shine suka to yadda ce muka rasa to in dai za mu dinga yin abu kan tsari kowaye ya mutu aikin na balita aikin addini balita zai kowaye ya mutu da izinin Allah ta'ala to mu tafi akan wannan tsari duk wanda suka yi za su ci gaba da taimakawa din mu tabbatar da sunayen su to ba kullum sai mu zo muna ta gaya mutane a kawo in dai mutane sun hau kan layi to alhamdulillah ba mu da wani kaufi za mu duk abin da muke so na da'awa ba mu da wani kaufi a kan Allah ta'ala ya taimake mu a kan <coughs> نعم الله تعالى إذ تسعدون ولا على أحد والرسول لأوكم في أخراكم yayin da kuke gudu kuna hawa kan tuwasu ku bai da kafare suka biyo ku Khalid bin Walid a wannan bangare Ikrima bin Abi menene bin bangaren hagu suka danno musulmi ta ko ina bayan da su sun kasa shigowa cikin fagen famar domin waɗannan suke kan dutsen yanzu da aka sauko aka karkashe mutane aka yo gaba da baya sai musulmi suka fara gudu suna hawan dutse wala talwuna ala ahadin ba ku jiwa kalli kowa saboda bala'i da yanzu kuka tara kowa ya tsere war rasul ya uku fi ukhra ta annabi sai yana kiran kuna ku dawo halun mu ilayya ku dawo zuwa gare ni halun mu ilayya ku dawo zuwa gare ni kaji komanda duk wanda ke jagorantar mutane ba a bukatar da matsoraci idan kana jagorantar mutane ka dace ka zama jarumi idan za ka yi kira a ga kai ne a farko in za ka yi kai da kake ba wani labo-labo haka annabi ya tsaya ya daji da ya kira su sanar ka yi ciwo amma da annabi zazzalar shi ba ya tsoro ba da kowa ma tsorce shi amma sai annabi ke kiransu war rasule da uku Allah ya kashi da ma'arifa ɗinsa ga annabi ce yana kiran ku shi bai tsorta ba ya da ukun fi ukura ya kiran ku a karshen duk kun gudu yana ku dawo ku dawo halin mu ilayya ya sabai ina ku dawo Allah ya kara muku yadda fa asabakum ghamman bi dhanbin laki la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum Allah ta'ala ta fa asabakum ghamman bakin ciki ta same ku akan abin da ku aikata bi ghammi tare wancan damuwar da kuke dauke da ita laki la tahzanu ala ma fatakum Allah ya muku da an gama shi saboda karku ku dinga samun wancan damuwar akan abin da ya wuce wala ma asabakum ko kuma abin da ya same ku na rauni wallahu khabir bima ta'malu Allah ne ba ku labari dan ne da abin da kuke aikatawa jaraba ta samu sahabbai kuma Allah ya ce ya yi musu kuma kitar ba ta kare sai mu dora kanta gobe insha Allah ta'ala abinda muka faɗi ne Allah ba mu ladarsa abinda muka kuskure kuma ko su harshe Allah ta'ala ya gafarta mana ya mana afwa kamar da muke gani ma da jagorancin shugabancin agaji na wannan jiha barkar eh, na wannan division zai kama da ziyara don su ga aikin da ake yi kuma da abubuwan da suke kula da su na ababen hawa da agaji suke kula da shi za da dukiyo mutane a ga abubuwan da ake tafiyar da kara ƙara yabawa wanda kuma ke kuskure a sake zabararwa a gyara kullum muna jin daɗi da haɗin kai da mutane ke ba mai agaji saboda kula da dukiyar mutane ke kai kayan kana sauraron karatu su kuma suna suna kula da dukiyarka wannan abin jinjinawa ne ga mutane inda suke ba da haɗin kai Allah ta Allah saka kowa a sannan wannan tana cewa suna na hadiza ina zaune ne a nan hayin malamin sani a gusau ina neman taimako bisa wata kaddara ta sami ɗana tsakaninsa da mai gidansa da wasu suka yaudare ka kuɗi naira dubu ɗari biyu da hamsin yanzu haka yana hannun 'yan sanda saboda haka ina neman taimako ga wanda Allah ya hore mar ya taimaka min na gode to Allah ubangiji ya shi mafita Allah kuma ya fitar da shi daga dukkanin sharar da ake masa amma babu lamba waya babu lamba a kanki yan uwa da ko da addu'a suka taimaka mata Allah ta'ala mata hanyar da za su samu da fitar da ɗanta cikin wannan jigalin amma a zauna a bincike a kan abin da ya faru tsakanin su in shekar laifi a jami'a kunne kare kare yi in kuma ganganci ne Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare shi daga wannan sharri ya shafa take kawo abinci muna wata godiya Allah ta kala alkhairi Allah kuma ya karfe mu akan wani aiki da muke yi addini Allah ta'ala ya gafarta mu da mu kiyaye mu da malaman mu Allah kuma ya bamu zaman lafiya a kasar mu Najeriya tana cikin wani yanayi yanzu wanda ake ta kulle-kulle da bitar kulli a karkashin ƙasa wanda suke da kunnuwan ji inda za su samu labarai sun san akwai matsaloli yanzu a ƙasar nan masharanta na ta bin wannan ƙasa da ganin ba sa so a kai ƙarshen wannan mulki da sabon gwamnati na shigo lafiya a yi ta addu'a na tawassuli lokacin da ake buɗe baki da tsayuwar dare a yi addu'a Allah ta'ala kawo zaman lafiya a ƙasa Allah kuma ya yi mana dukkanin damuwar mu Allah ya ta mu da wata zuwa aljanna Allah ya biya mana da bukatunmu da muke da suna alkhairi duk masu bukata wanda suka biya mana da musu faɗa ba Allah ta'ala ya kowa da bukatarsa wanda suke da matsaloli na rayuwa da bashi a kasuwa da sauran mu'amala ta yau da kullum Allah shi galama da kowa da kowa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin